halin da wannan ƙasa take ciki ta kai halin da sai dai mu ta faɗa ma Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya haɗa mu da shugabanni marasa imani marasa tausayi don wallahi duk mai hankali ya san Najeriya mustakabal nata akwai hadari babba ba mu da mahita illa mu koma zuwa ga Allah domin babu wani abu guda wanda zaka dauka Najeriya ka ce ana nufin gyara akai ne ba a baka tsaro ba ba a baka wuta ba ba a baka ruwa ba harkokin lafiya sun lalace gwamnatin tarayya ta kirkiro ma mutane haraji da karfi da yaji bankuna sun dankara ma Najeriya bashin da ba a yanzu duk kudin Najeriya da kun ga yana yawo ana bi ne bashi bashi kuma na zalunci azzalumai sun gina kawunansu kuma irin waɗangana aka wa jiniya muna cewa Allah shi tsare su tsakaninku da Allah wannan mun ma yadda cewa Allah bai yadda da zalunci ba ai in ka yadda Allah bai zalunci bai yadda da zalunci ba babu wani azzalumi da zaka cewa Allah ya tsare shi don ko ka ce Allah ya tsare azzalumi Allah ba zai tsare azzalumi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kumanci hadisin Aisha bakan dana hadisin da manzon Allah yake cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alaihim fashquq alaihi ya Allah duk wanda ka jidinta ma lamarin al'umma ta na wani abu ya tsananta gare su ya Allah ka tsananta gare shi annabi ya ce ya Allah duk wanda ka jidinta ma lamarin al'umma ta na wani abu ya sauƙaƙa gare su ya Allah ka sauƙaƙa gare shi addu'ar manzon Allah Allah yana karba ko bai karba in mun koyi da manzon Allah mun yi kuskure ya Allah muna roƙonka Allah kana gani ga Najeriya nan wasu sun kakaba muna da gangan sun jaye muna tallafin mai hetur don su je wadana cikin bala'i ya Allah duk wanda adda hannu cikin wannan lamari Allah ka isa mutanen Najeriya gare shi ya Allah duk wanda an ka shirya da shi don a ƙara kuɗin nefa ya Allah kowane na Allah in mulki gare Allah ka amshi mulkin in kuɗi gare Allah ka amshi kuɗin ya Allah duk wanda ya sauƙaƙa wa mutanen Najeriya Allah ka sauƙaƙa mai hadisi ya inganta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku dibi hadisin abi Maryam al-Azdi ya zo wurin ma'au yana amirul yana amirul mu'minin lokacin yana sarkin mu'minai amma tare da haka ya kwada mai da kunne na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana magana annabi ya ce annabi yake cewa yake cewa man wallahu Allahu shay'an min umuril muslimina fa jaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man wallahu Allahu shay'an min umuril muslimina duk wanda Allah ya jibinta ba wani abu na al'amarin musulmi musulmi Allah ya baka wata kujera wani mukami wanda an ka jidin ta mai wanda duk Allah ya ba wannan fa hata jaba duna hajatihim yasa shamaki tsakanin bukatar su malamai suka ce haja anan bukata wadda ba ta dolin rayuwa ba kamar a ce mi kamar irin nefa kaga kana iya rayuwa babu nefa amma rashin nefa zai haifar da tattalin arzikin ku ya rubuce. kamfunan ku ba a samun abubuwa da za ku ci gaba wanda za ku rayu manzo Allah ya ce to fa hata jaba duna hajatihim wa khallatihim da bukata ta dolin rayuwa kamar mi kamar ruwan sha kamar abinci da gangan an hana a shigo da abinci Najeriya sannan munan cikin Najeriya ba mu iya noma abinci ga ruwa albarkatun ruwa Allah ya bamu amma yan ta'adda sun hana mi sun hana a yi noman kullum abin da gwamnatoci kai muna ƙarya wa faqarihim da talaucin su suna da bukatoci jama'a talakawan Najeriya na da bukatoci ko ba su da amma tsakaninku da Allah talaucin da agga Najeriya talauci na da Allah ya saukar a ba talauci na da Allah ya saukar ba da gangan wasu sun karike tattalin arzikin ƙasa suna kewaya shi tsakanin su to manzo Allah ya ce ihtajaba Allahu duna hajatihi Allah ka sa shamaki tsakanin bukata ce wadda ba ta dole rayuwa ba wa khallatihi Allah ka sa shamaki tsakani ne da bukata ce wadda an rayuwa wa faqrihi yawmal qiyama da talauci ne bukatar da duk agare ma'ana Allah ka sa shamaki tsakani ne da ita ranar alkiyama annabi yayi addu'a ko bai addu'a ba to abinda zai baku mamaki ku dibi zalunci wai yanzu kuna ganin yare da an ka dauka wai yaran hada ba ko kai shekara 18 ba yanzu a dokanci Najeriya yaron da bai kai shekara goma sha takwas ba yana da doka bai da doka to amma tare da haka yaro sama da saba'in da wani abu ba su ko balaga ba an ba musu bala'i an kama su an kai su gidan yari an wahalda su wai mi Allah ya wai sun daga tutar wata ƙasa wai sun daga tuta wata ku da Allah kudancin Najeriya so nawa wasu na daga tuta wata ƙasa ni an kai musu saboda yan gata na to arewacin Najeriya fa ga su Bello Turji nan yau duk wanda a jihohin Sokoto Zamfara Katsina Kaduna Neja ya san babu wata tuta daga tashi in ba ta su Bello Turji ba ina sojojin Najeriya ina jami'an tsaron Najeriya waɗanda ka zuwa su kamo yara yan ƙanana su kai su kotu suna busa hanci suna cewa sun saba madoka ta ƙasa mu su Bello Turji muka son ku kamo kuma wallahi duk jami'in tsaron Najeriya abubuwan da su Bello Turji kai sun kasan mai girma don haka talakawa na nan na yi muku addu'a ya Allah duk wanda adda hannu ga abin da su Bello Turji kai muna ya Allah ka hada shi da su Bello Turji ya Allah ka gwada muna baya gare shi kowane na Allah kana gani ga yan ta'addana an kyale su Allah ka sani wasu sun kaɗan musu gindi ya Allah duk wanda adda alaka da su Allah ka kare shi Allah ka gwada mana shi ga hili kuma wallahi ku kun sani wasu wasu sun ka darbe musu bello turje gindi da masu kariyar su ai a kira su a zauna da su ai laihi an kai musu tsakanin ku da Allah don mai cewa laihi an kai musu bai ci amana al'umma ba don shi an ka samu miyagu cikin gwamnatin Bola Tinubu sun kai ta makirci sun ka nuna mai aje a yi sulhu da su a zauna da su a ba su kuɗi a yi kaza duk wanda kun ka sani dan ta'adda arewacin Najeriya da kun ganai ku halbe munafikan Allah in mutum ya ce muku ai bello turji ya dawo gari ku ce ya kawo uwa ta ai mata abin da bello turji ya wa uwayen mutane mu wallahi tsakaninmu mu da yan ta'adda yan bindiga babu wata alaka illa ni mun yi baram-baram da su kuma kullum abin da muka fata Allah ya gwada muna gawawwakin su muna roƙon Allah Allah ya kawo mana sauki Allah talakawan Najeriya da a cikin wani hali Allah ka kawo musu sauki wannan ƙasa tana huskanta ƙalubale Allah kai ɗaya ka iya walwale wannan kalubale Allah ka walwale muna wannan kalubale subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu elect.